yau litinin fajiyar watan zulka'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da shida ga watan julai shekara miladiya ta 2020 wannan shi ne darasi na shida cikin jerin jerin darussa da muke yi karkashin wato kashi na biyu na tattaunawa ga matashiyar mafarki wanda muna wannan tattaunawa ne daga littafin malam abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman al-qur'an وندي خمي سنا القواعد الحسنى في تعبير الرؤيا الله بيجي حتى نجعل خير هذا ده يسقي من ديار من قال ما جانا أكن فدن الله سبحانه وتعالى دي كتير ولا قد رسلنا إبراهيم بالبشرى قال سلاما قال سلام ما لبس أن جاء بعجب حميد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه من نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى كان لوط وامرأته قائمة وضحكت وذكرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب muna magana akan sadaqikat a matsayin cewa daga cikin wato dilala na alkur'ani da ake iya fassara mafarki da su sadaqikat mafarkin dariya da ɗa mace idan mace ta farkin tana dariya ya zama bisara don ta farkin tana yin nan murmushi da bisara da samun ɗa to mun cewa dahikat a nan wasu malamai cikin salaf sun fassara cewa sadaqikat da mujahid da ikrima sun ce habat ya kad kanat ayi hakan wanda suka ce da ta kasance ta kai menopause wato ta kai shekarun da ba ta haila to ba haka da kai haila yanzu a bisara ce akan cewa ta dawo da a ta kwanaki wacce za ta iya yin za ta iya haihuwa lafiya ne kuma a wasu malamai sun suka cewa da suka nan da gaske wato a dariya ce wasu malamai sun yi inkari cewa babu dahikar da ma'anar wato haila ga kwanaki a larabci amma dai magana su ba magana sai kun karɓaɗiya ba su da zuwa ga samuwar tsawon da kiri na haka sai suka ce eh, dariya ne dariya ce akan mene kan tsoron da mijinta ya dafa tsoron da ta ga ya ji ta yi dariya kamar da yake ji ya tsana shi eh, da mijinta eh, sabo da yi da jina da makamantansu in ta ga ya yana da kudin yi dariya ko kuma sakin fuska ne wato da ma'anar murmushi da sauransu ne sannan wajen karanta ne wa Ah, ah, matar da ya an ce ita ce ah, abin nan wato fara ce kamar yadda ya tabbata to ƙarshen aya kuma mun mata bishara da ishaƙa wa min wara'i ishaƙa ya aqub aka ce an mata bishara da cewa ta taɓa mai suna ishaƙa wani min wara'i ishaƙa ya aqub bayan ishaƙa kuma ta a tsaman mata da yaƙi wanda aka ce wasu suna karantawa da ainihin rafa sami rai haka ya da ya yi kan shi a larabci da duka kuskure guda guda a ce ya a ko ya akubu ko ya aku ko da ke za su yi akubu da su da ake akubu amma a kaddara cewa jarra ne amma saboda a ka'ida idan majururi ne sai an maimaita harafin jarra ba ka ba ka gaba da za ka ce ne wani wara ubakira eh, eh, da ishaka wani wara wadda ya aƙin kuma to ga tun da ba su haka wasu da kaddara wato nasba ko kuma rafa wanda muka ce ba mu so mu shiga cikin tafsilat na da su akan yaya wurin yake ta fuskar watan eh, abin nan <clears throat> ta fuskar da irabi domin akwai maganganu a kai cewa an an ce ya akuba zai zama kaza ne ko an ce ya akuba zai zama yawa ne wato ta fuskar yadda ya kamata a wata wasan a gado hamza kamar da muka ambata da shi da abdullahi dan abu dan amir suna karantawa da yaquba bin nasr sauran qura'u kuma suna karantawa da da bin rafi a yi hakuri idan ku karatun yana fita daga asalin sa amma ba da aka iya wani lokaci idan aka yi rafa ta yi jama'a kamar da kuka yake bayan jama'a akwai kuɗi ne kenan da ya nufi rafa kamar ake wani wara ishaka ya sabata laha min wara ishaka yaƙo zai zama kuma marfu ne da ikidai ya ce zama mawdu'ul hal ai bassaruha bi ishaqa muqabilan lahu yaqub ko kuma zama in kuma na saba ne da ma'ana guda biyu wa wahabna laha sai da ma abin ya mutu na saba wa wahabna laha min wara ishaqa yaqub sai da ma wahabna shi ya mutu na saba al-imam al-kisa'i da akhai da abu hatim duka kamar da kuma ya kawo su kuma sun halatta cewa يعقوبني إذا ما في محل جر إذا ما وبشرناها من وراء إفاقة يعقوب أي مثل فتها أماكما محل جر في في الرأي لا يجوز القصد إلا بإعادة الحرف الحافظ أنا كما تمثل في ثمانية أسفن عربية فإذا تنبي بانا كنت جنت أماكما مثل الله يجوز ذاك كما بلو بكار ɗalibai waɗanda suke masu kwakwale-kwakwale da kula ta tike su su karanta a wuraren da suke mazan a ɗaya daga cikin wuraren da suna wasu ne littafin tafsirin imamul kurkuri a cikin jikin su na kara wato tafsirin eh, abin nan abjami da akamul qur'an ya tattauna a kan wannan kadiya a wajen a kuma sai da take da suke da alaka da haka ko kuma tafsirai sai da suke ba da muhimmanci wajen magana akan arabiya Allah bin jiji san da to a anan muka kwana da kuma magana akan eh, ni'mal idamul khalq هذا ساكن بنا لك كتاب أتكين ساكن الكتاب يرمنا لك كتاب فهو هذا والله أعلم دليل بيسا أصدهك دليل بيسا وإسا ونن مجنى anan aka ce wato muna magana kan ka'ida ta uku daga cikin ka'ida ta bin ru'ya wadda take cewa kowanne mafarki ana ya fasara shi duk sai ya abin da yake da gudana ta ko sunna ko abin da zai akan bayani akan gidan gaskiya ne lahira ko mafarki ga magani abin da yasa aka ce haka malai yake shine malakar ru'ya yadribu al-masala shi mala'ikan da ke ainihin ɗin wa ruhin mutum a mafarki a yankan kashi na farko na kare farin da ke ta wanda muka yi kwanciyar guda goma sha hudu ne minti talatin talatin za ka yi samun sa a barin cikin za ka yi samun sa a kan yi a ga wanda bai riga ya same su da kenan to a cikin masu kenan a kan wato na mafarki ke faruwa yayin hankali ke faruwa ruhin ɗan adam da ke fita idan yana bacci shi ne yake tafiya wata duniya kan daban ko ya fitar da mala'iku ko ya fitar da shaɗani to zai fitar da mala'iku sun za su ba su bishara zai fitar da shaɗani sun za su wahal da kiɗan da muka bi kuma gana a kai to wannan mala'ikan ya ba wai zai ba zai ba rihin fatan an sa da ne ana zai musu wasu isarori ne sai nuna ne wasu abubuwa ne da aka sun su ko kuma shi ne da fahimce su abubuwa sakamakon wasu action da wannan mala'ika yake kuma kamar to abin da ke faruwa kenan kamar da malamai suka faɗa wallahu a'lam to a zai na ne bil aksi hatta yi farrika bainan nani wal kaba don ya bambanta ne tsakanin cewa abin da yake gani ta yanzu ba na ba na na farki sai da ta su na siya ma na kafiran min an-nas yaqisru ya fi ne musamman ma saboda wasu mutane suka rayu su ga farkin su keke da keke fara yi farrika bainan huma sai kasa sai kasa kana abu kaza da na gani na farki ne ko ko a farko na gani saboda abin ya zo ya ci gaba da taruwa ido da ido fa kuma masalan min ru'ya addabat al misali wani zai yi mafarki sai ga wani abu da ya sanya miki tafi sai ya baka bayan ya tashi daga bakin sai ci gaba tabbata ala gadari a cikin cikinsa ku ya kaza sai ga kamar wani abu ne da ya ci gaba da taruwa a rayuwarsa daga cikin mafarki har zuwa farkawa ba tare da ya bambance menene cikin mafarkin ya a cikin farkawa ba فجاء بالجد بالتفريق من الحقيقة والخيال فهذا في أكد زورة وفي أكد don a bambance aka je da kishiyan abu don abin da tsakanin wato abin da ke faruwa a kan hakika da yadda ke faruwa a cikin duniya ta tunani ta haram wai kasna min al-qalbi halatan wannan abin da ake burkitawa a wajen tafiran sarki sama a mai da shi ƙasa ƙasa a mai da shi sama fari a ce baki kuri a ce magana magana a ce kuri dariya a ce kuka kuka a ce dariya akwai guda uku da ake kogace su ne ma wuce da ta'abiru hukun qur'ani wa sunna duk abin da aka samu fassara ta Al-ƙur'ani da sunna da za a fata zuwa ga wannan addu'in ba da annan kuma haqiqa saboda alqur'ani da sunna gaskiya ne haqiqa ne su ba khayal ba abu na biyu da ma ja'a min daril haqqi haka abin da zai daga duniyar lahira daga wannan wato wannan gaskiya ta lahira suna ne ne suna ne annahu haƙƙin saboda ita ma lahira gaskiya da yake na yana kiranta da suna gidan gaskiya abu na uku wa ru'yal amma da kuma gama na farki abu da kuma gama garin shine wanda aka saba ji aka saba gani mafarkin kaza farkin kaza mafarkin kaza sai ka daga wani misali to wa amsatu wa amsatu zalika aktsaru min an misalin misalan da suke akan wannan babi to sun fi ƙarfin a ce za a ainihin wato a ƙirgiji sun fi ƙarfi za ka bai kayan misali da za mu ji su da yawa a cikin waɗannan karatuka insha Allah da ga wannan ka'ida su ce al-ka'idatul rabi'a ka'ida ta hudu da ya kamata a kula da ita wajen fassara farki shine usulin ru'yar ramziya ta dure ala al-jins wasu usudu ru'ya arramziya mun ji magana akan arramzi mun ta faɗin shi wanda bin asas na kasa samun fassara shi da zan fassara shi da hausa sai dai ina fata mutane a yi suna ke kodi ko code c-o-d-e su kuma da su ke su ram wato yana wanda yake kamar ba zahiri ba sai an fassara shi sai an jiya kamar da kasan dai kodi da mutum ke fata ya kulle a sa ko sa ko wani ko kuma irin wani abu da ake sakawa ya wakilci kuma a makaranta kwakwakwafai a jami'o'i da manyan wakilci suna da kwan wannan shi ne ram ɗin su wato abin da yake wakiltar wanda wanda ya sani zai gane wanda bai sani da ko ya ga ya gan su ba zai gane su to to wannan shi ne kamar wani kulli ko wani wato wani abin nan alama ko wani tambari wanda yake wakilta asalin ma'anar farkin to suna juyawa akan abu guda uku akwai aljin akwai jinsin abu ai da ke nufi da jinsi shi ne abin da bature ke ce ma wato abin nan a family ko common name na abu kamar a ce bishiya kaga bishiya family name da jinsi a cikin bishiya akwai misali akwai dabino akwai mangoro akwai kyaida akwai inabi akwai lemu kaga duk waɗannan suna cikin su kuma suna cikin asna shi ne kamar species kenan asna wato nau'o'in bishiyoyi kaga muna da bishiya a matsayin jinsi muna da nau'o'in bishiyoyi da yawa muna da mutum a matsayin jinsi muna da namiji muna da mace yaro babba tsoho waɗannan nau'o'in mutane ne jinjiri misali muna da haɗi kaga haɗi jinsi ne akwai dawa akwai gero akwai masara akwai aburu dukkanin nau'o'in jinsi muna da sutura cikin jinsi ne a cikin akwai rija akwai wando akwai hula akwai tabarau akwai kaza da ga kamantar muna da misali kuɗi a matsayin sunan jinsi akwai naira akwai dala akwai azurfa da masu makamantar su na ganin za a iya ganewa daga nan eh, abin da ake nufi to kuma bayan jinsi kuma akwai asaba shi ne kowane jinsi akwai idan an ambace akwai abin da ke ɗantare da shi ce da ba a rasa ta ba a rasa wannan jinsin da ita ina fata mun gani da zarar an ambaci wani jinsin ɗanɗani ko jinsin abinci akwai abin da zai je cikin tunanin ka cewa wannan abincin bai rabuwa da kaza misali za ka ce abin sa jinsi akwai ruwa misali da nake da an zuwa an ce ruwa ba ta ba da wani abin da bai da kala ana cewa zobo kala kan zobo za ta ɗaya daga zuciyarka ba sannan kalar da zarɗin nan za ta zo ba a cewa kunun yaƙi kalar shi da za ta ɗaya ta yana shi ne ƙada ɗaya ana cewa sayi ko da kalar shi da ta ɗaya ba za ta tuna cewa yana da zafi shi kuma za ta tuna cewa zafi ɗumi ɗumin ruwan wani abu ne da bai rabuwa da sayi don ana yin fassara na a ce eh, a ce a ce a ruwan sanyi ba ya sayi ana yin abin sun magana. Yanzu misalin da aka ce abin sa hatta abin sa aka ambata maka eh, jinsi kenan za ka ambata aka ce zoɓo kunun zaki kunun kanya aka ambaci shayi to kowanne a cikin da zara an ambata a matsayin kama da hauki da kasan waɗannan abubuwan kowane ɗayan ko kuma a matsayin kama ne maza da harshen hausa kowane ɗayan sa ko wani attribute shi ne ɗaba'in wanda bai rabuwa da shi kaga dai kalar ja ba ta rabuwa da shi zafi bai rabuwa da sayi kalar fari ba ta rabuwa da kunun zaki kauri da rabuwa da kunun tsaniya misali da kuma tsani ɗin jila to haka dai za ka yi ta kwatanta waɗannan kwatanci kwatanci kwatanci za ka ce abin nan dukiya aka ambaci wasu nau'in dukiyoyi a kuma sun da zama ambaci ta kuwa abinda za ka fara tunani wata gida ambaci tsaniya za ka fara tunanin akwai aljanu bayan da ta gawo za ka fara tunanin wanda yake da rami kaɗai yake da an ambaci dabino za ka zaki ɗan itacen dabino da ake da an ambaci kuka za a fara sami ita ma take da kankanai haka dai kowace gargadon ɗabi'a da al'adar mutanen da wato ake musaƙa da su ake magana da su malam yake tambiki ka sagari wa ƙairi wal haiwan ka gama yake aljin shi ne kamar dukiya kamar tsuntsu kamar dabba ya ga wannan duka shi ne abin da ake ce wato abin nan generic name da turanci wato suna wanda ya gamo duk ya game duka abubuwan bukiya tsuntsu dabba a gansu duka suna yin masu faɗi wasu su wa zuwa an ta'alama sun fatika tagara sun tagari a da kuma a cikin ka san wata irin dukiya ce wannan daga cikin bishiyoyi wa zalika ta'ir min at da kuma irin wannan tsuntsun kuma wata ce tsuntsu kaga akwai gado kai. kanari akwai kurwa akwai mujiya in an tabbatar da sun suke wallahi ala akwai angulu akwai kasunan iri daban-daban ga wanda suka san sunayen su وذلك الحيوان من الحيوان هكا تتبدا تاكي اكوي كيكيا اكوي اكويا اكوي ثانيا اكوي دوكي akwai جاكي akwai wataƙila akwai alade guri eh, kankanda da ruwa za a ta ambata su ko ta aka ambata kuma akwai abin da aka san cewa ɗabi'a take baya rabuwa da ita mutane suna karatu da an ce jaki za ka fara ganin jahilci da yadda da sanin yadda sanin ya kamata da an ce misali tunkiya za a fara tunanin rashin hankali eh, ko da a yi ta kasance a haka da zarar an ce tunki za ka fara tunanin wato gudu da daji da zarar an ce raƙon za ka fara tunanin arziki wata kila da juriya da zarar an ce rago za a fara tunanin wata kila nama mai daɗi da zarar an ce alabi za a fara tunanin abin tsantsani ƙazanta ina fata muna gane waɗannan gaban aiki alkira ta duk wata dabba da mutum ya gani a cikin mafarki ne to zai fara samu ɗabi'ar dabban nan menene za a kira daga cikin ɗabi'ar dabba a fasara na farko yake wa tsabu shi kuma tsabu shi ne kan ma ɗabi'a tilka sajara ma tsabu tilka sajara za ka duba kuma ka ga menene ɗabi'ar wannan bishiya fa yakunu taba'an lirajuli hatta na'iha sai da ma wannan shi ne ɗabi'ar da mutumin gurgurin nau'in bishiya da in kana ƙa'ira in ka tsuntsu ne halinta annahu rajulun zu asari in ka ga tsuntsu to yana nuna ya kyauta mutumin nan ma'abocin tafiye-tafiye ne da alaƙa tsayin saboda wanda tsuntsu yake shi adam da suka ƙara wajen rashin tsayawa gudu gida in kana ayyana idan dabba ne akan da suka duba da abu kada ne ya ɗabi'arsa sun mutum su da ila waje ta ba ta ba suka zanga da hujjar da mutum da yake da irin dabi'a wani tsibir ina yin amsa yake a labarika ya da kalai sai yan dan tebur haka jin da kuma ainihin wato a tsar ya ce saba a ƙasashen jinsi akwai mahala akwai dabi'a to me ake me ake daga mahala dabi'a ta akwai hana ake aikin wurin da daɗin rayuwa a gadi na daga cikin ɗabi'a ta yana daɗinwa a duniya yana rayuwa da daɗa mai natsuwa ba shi da su ba ta da wari ba ta da matsala tana jira duk wata gugarmin rayuwa sannan kuma ɗanta yana da daɗi kuma ana samun arziki daga daga dabino duk wanda yake yana da wanda ne ta mora ci ko kuma ka ɗauki tsayin sai a aka yi misalin ƙarƙashin sun ɗin kwayar gura wato hankaka daga ran da kaka hukun wa harab rashin mutunci ɗan da kuma harab da kawo ɓarnar aka kuma haiwan dabba ta yi ambaci sun suna haiwan ya ambaci bu'id kurkuki da an da kuma za ta tani a lokaci da wal ananiya ta'addan aika wa abin da ba naka ba da kuma san kai ananiya selfish san kai mutum ya zama ya da mugun san kai misali ga misali game da wannan ذكر الليث بن سعد الليث بن سعد يا بعد العباد أن رجلا أتى سعيد بن المسيب فقال إني رأيت على شرفات المسجد حمامة بيضاء فعجبت من حسنها يسي ماذا على شرفات المسجد أجيسا مسلاتي أترفاجي مسلاتي من هرك ماذا حمامة وتعينه عينهم واتي تنتظر بيضاء أرى تقدر رمجي لغرقو تنتظر وتجدى في لمكنتي لزنا أجدا كما ذا فترى أماما كلا كل كلا لي أجدا أفلتي كلا فريق أبنين الجو فعجبت من حسنها إنه ما ماكي كنتا a ta sakar ga wani shirya kirkici igul amin ba ba kirkici da igul shirya ya zo ta kamala nan da yake kafe ta tafi da ita galibin mutum kuma da ta iri ce in sadaka ru'yaka in dai da gaske ne sarkin kan haka ne ta ga wajen hajjaj bin yusuf binta abdullahi bin ja'far to abdullahi hajjaj bin yusuf mugun sarkin nan ne ya aure wata mata yar gidan abdullahi bin ja'far sayyara Jafar Qayyar sahabi dan wasu na ya da Abdullahi sai da da wanda Haddad ya aura kuma ya tabbata a tarihi ya aure da kamar da miji Kana da kamar da illa yasirin hatta tazawwaja lokaci da kafa sai dan kankani sai aka ga labarin ta Haddad ya aure wannan mata tare da irin bambancin aƙidar siyasa da ke tsakanin shi da tsakanin danginta domin ita dangin gidan Sayyidina Ali Sayyidina Ali kakanta ne dan uwan mahaifinta ne wani ɗan uwan kakanta ne wato ja'far hakudala ya ta ce ya aba muhammad allah su gafarta mana malam sai ɗan mutum kenan kai fa halatta ila aba ta ya kai ka kai ga wannan fahimta ta shi kuma kan an maka abin nan ilhama yake ka kare ce inna hamamata imra'atun hamama din da yake ce ne kan kadara to sai na kasara ta matsayin tsanin wal bayda tara da aka ce makiyatul hasad ko kuke da kyakkyawan dangantaka falam ara ahadan kun min misali an ta hasadan min ibnati tayyar fil janna wani bincika a wannan rayuwar da muke so dangane wata mata da ta kai yar gidan wannan da yake tashi aljanna ba Ja'far shine wanda da Allah ya rasu a ɗaya daga cikin haƙoƙi shine mu'ita yana daga cikin shahada na mota magana ba labarin da mara yake sun ba shi a ran fuka yana fuffukai yana fuffutawa aljanna Allah ta aka to shi ne kaga babu mutumin da ya kai ki falala irin wannan a wannan yanayi sai na duba ta nake yasta to babu mutumin da ya kai ki kyakkyawan wato a asali falam ara ahadan min an-nisa'i an qas asadan min ibnati at-tayyar fi janna dan gama ta duk kai ka da raga ba wannan ba ki sakar sai na kalli sakar da kake in tsikin nan ne suna sakar wato sirwa ko igul sai sai da huwa arabi sai da tsinki ne da larabi ليس من قول العاجم بل قول نجعل عوابا فلم ترى أكثر من الحجاج أما بديع تسن بنجوان بيكي حجاج إلى من ينين بس وانا كيف كانت كتاب من سيري على من نجعل ثم جل جنوه حتى كنا سنع بيات والنهاية في ابن كثير من كاف تاريخ بمكة نا الإمام آه، أبو القاسم آه، أبو أبي النعصري نا الإمام آه، ابن عساكر الدمشقي رحمة الله على الجميع وكما ليس التفاهم بغير النبا بقى wani يا ya kuma na ita cewa bayan da ya aure ta abdulmalik dan marwan wato halitan zamanin wanda shine ogansa ya umarci ya sake ta da bayan shawara da khalid ibn yazid ibn muawiya wani wani suna tunki jikan ibn muawiya ya ji abu abdulmalik dan marwan kuma ta ji labarin gwamnan kaza abinda yake ya danji labari da kuma ka ji ta sai da kuma yayi kai aina cikin da ya yake ka ce ya sake ta don ya tsoron cewa in yi su gaba da zama da ita zai iya karkata zuwa ga jam'iyyar adawa gare su wata jam'iyyar da ba ta su da domin yanzu an aure ta daga gidan da yake da alaƙa da jam'iyyar banu hakim tunda kuma rikici na siyasa a wannan lokaci da su ne mahallin tattaunawa sai sai wannan Khalid ibn Yazid ibn Mu'ayyid yake auren wata ɗaya daraja daga dangin su Aliyu da gwamna na bani umayya yana da haɗari a siyasa kan yan siyasa kenan wanda su komai sa da tafawa sai sa aka fi sai aika musu da wasiƙa yake lalle lalle ya sake ta haka ko aka yi sake ta ولم يذكر تركات المسجد ambaci farfajiyar masallaci da ala ahamiyatiha rida muhimmancin wannan abu da wuduhu ya saboda ma'anar ya fito a fili ne ma'anar shi ne wajiyar ka'anin ra'atun za ta sarrafin ونقول مثل ما تاتي وكتي من درجة لا تفرق في ودين بعد بعدين ساعة جمسة أفضل من تدر أفضل من قلت في علامة درجة بعدين وهذا يليك ابنة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وما يداتي بعيدنا عبد الله بن جعفر الله يجعل عمك إبداع وقال جمع القائدة الخامسة ما لم يكن قائدة تبدي أربعة تكون قائدة جمسة فرمة فرسي العبرة في تعويل الكلمة بمعناها المتحرك وليس وليس فلاك النظر idan aka da fassara kalma a sarki ya alura da ma'ananta wanda yake mai tattanzawa ba a da dynamism of meaning of the word kalmomi suna da dynamism na meaning wato ma'anonin suna tattanzawa gargadon jigiyawar zamani da dare da rana amma zai zama wajen din yadda ake rubuta kalmar ko ake kaɗanta yana nan yadda yake amma ma'ana iri daban-daban تابدرين تهيد جزء أتجنن معنا أبتدأنسا أتجنن معنا أبتدأنسا في ذاك اللي فسر ذا أكلم معنا بتداتي رزاما من دعاتي وفركة ذا أكلم معنا كلمة فركوها جيب جوانا من الصين إتي فالكلمة في الرؤية لها معنا متحرك متغير كلمة أتكلم متركي كما بمعنى زيايا والتكفنا فتن زايا هو الأسلوب الذي يؤتي المعبر طريقة التفكير حسب واسعه المعارض ومن سنة حسنة نجيب أنه مكسر متركي hanyar da zai bi ya tunani wanda ya dace da yadda ake rayuwa a can da yake aikin na fassara bai na mannasu sabit amma shi an nasu sabit abin da ke nasu sabit shi wanda aka riga aka gama aka gama composing ɗinsa aka gama fassara ɗin wani waƙa ce gafa nan ko rubutu ne gafa nan ko wani insha'i ne an riga an gama sai ke sa an nasu sabit ma'ana na kusur za ka ɗaukun daga zamanin su tun daga zamanin jahiliya sadar islam har zuwa zamanin da muke rayu dukkan su nusus ne sabita amma akwai nusus wanda suke ainihin mutajaddida ne maganganun da ake rayu da kullum da abubuwan da suke faruwa wannan annabi sabit din ba za a amfani da ma'anarsa wajen tattara ba wanda ya yi ta'ammuka fi drastin fita wanda zai ba da wato dama a zurfafa wajen eh, dirasan ainihin ah, fikira wato tunanin ko abin da ke faruwa da فلا يستهمل كتب bua kar ka yi wasa ya kai kasa da san fassara mafarki na malaman da ah, waɗanda suke sun fassara abubuwa da dama an taskace su za mu zo mu faɗi wasu daga cikin sannan faɗa a baya da wannan manhajar kudana ya haki asar saboda manhajin su malaman da wajen fassara wajen fassara su yana kwaikwayon zamanin su ne waƙi ihimul labi eh, waƙi ihimul labi a asuhu da kuma can eh, da suka rayu ta ta tagayyar ma'anar ru'a da zai ahwal ba su mafarki yana iya canza daga gudan canzawan wurare in misali ko a hausa sanonin da suke canzawa kowane yare da yake living eh, language wanda yake wani yare ne wanda bai mutu ba المهم اسمع بتطور قبل اي كلمه بنقول كده غلط من التطور اللغوي هنا فاليا وجن تعطيه معنى كلمه كو قدام تطور كو سنجا وسط غلط كده تو آه، ده ده كده السؤال يرد ون اي هم معنى مثال يقول مثال ون في الطيران الطيران هذا لفظ طيران طار يطير الطيران اداه تن ابن بيتي في المعنى a mafarki ƙaddara biyu al-intiqal ana fassara su da cewa samun canza wuri daga wuri zuwa wuri kadan al muna malaman da suna cewa man tara min dare wanda ya tashi daga wani gida ya arfaha wanda ya san gidan ila darin la ya arfaha ya gan shi kuma wanda bai sani ba fa innahu ya mutu ma'anar ya mutu ya ba sanin sanin ma'ana fiye tsaye a zamanin su wannan abin daidai amma ya ke wani. waƙi'una amma zamanin mu ne yanzu kan ma'ana da muke jin sa tashi daga wani wuri yana da kuma wani wuri ba za a fasara da mutuwa ba za a fasara da ne da kasratu safari yawan tafiye tafiye saboda ne da sirar tsara sai da an jikin jirgin sama har da jirgin sama amma akwai kalmar tsaya a ta gaba an ta canza kinan daga abin da suka sani na intiqal zuwa wata wata fasaha kananniya ta tafiya ta kalmar tsaya هو الانتقال كلمة طيران لا ترابية كونسبت ثابتة تماما ولكن المعنى أما معنى متحرك يا تنجع في ياتي الإنسان إلى قيام الساعة يا تنجع أينجي عند ليس رأيكم محمد رئيس يا تنجع أجل أن مهم سنة إذا من حرفي أجل تفنى تبكي إذا من أجل من واتي من كتب سنن كمية حرفي إذا ممكن أن أبا حرف لكي أمطاني لكي wanda kake rayuwa a cikin su zama ka san su ka san sirrin ka ka san masu magana da su ka san al'adun su ka san shige da fitar yana da matukar muhimmanci wajen wannan aiki wa misalin akhar maliki ga misali al-lihya fa zahabu hadhihi ru'ya inda al-aqdamina hiya zahabu din idan ga abin nan jinin mutum ya tur ya waye gari ya zama ba yi da gemu a mafarki a da kan ya fito alama akan addinin zai lalace amma ma'anar hasiya tsira أول من زمن الموت هو ذهاب الدين ثم كائن إلى آخر كانتقال إمام مسجد أو درس أو عالم أو مكتبة دينية أما ينزل بايا لا لا في أبينا تعالى ذا أتنجى مثل وجان أي شيء بجاء لما صلى في إذا ما لم يمسي كو ديمان يكو لعبان يكو يكو لابا يعني أوك سنجا كا علامة ذا أتنجى مثل هي وانو وريد لها هي وانو وجان أي شيء بجاء هلا ذا a mai department kuma a cire shi daga kuma addini a mai kuma siyasa kuma sanata ta nufi ne misalin su riko ya kai yi ganin ɗakuna na kasa ta abubuwa da ma'awa ana fassara su da matsugunin gida tsakanin akdamuna malaman da suka fi zuwa mar'a mata ce wannan wuyi ilai ilaiha ita da gidan ƙasa ce na ce za ka yi aura saboda za ka koma kullum kana kuma jaga na ta idan yamma ta yi duniya ubangiji ko kuma wata duniya da ta rungume ka za ta samu duniya amma sai ya ce ma sannan ana an ha diyaru jinni a zamanin mutu sai a kasar kuma cewa gidajen aljanu da ana ta abu ilaiha domin yanzu aljanu ne kuke kuma zai gidan dan kasa dan da mutanen ƙauye mutanen birni ba san gidan ƙasa ba to amma gidan ƙasa yanzu a yanzu mutanen birni shine shi gidan aljanu ko kuma wanda aka riga aka bar shi kongo suke shiga ta yi da in inki ana saboda mutane yanzu ba su yawa daga gidan ƙasa musamman dai a birane da manyan gariya ko kuma ta wannan mutumin mutumin ƙasar riyad ne a saudi biya? to inda ya sani bai san a garuruwan mu na najeriya akwai ƙauyuka har yanzu na ƙasa ya za ka yana magana ne kuma a waƙi in ka mu ko ranar samun cewa har yanzu waƙi mu ya da wancan abu yake wato abubuwan da mafi ke haka nan ana kasara su da satan ke ɗan suke gansu a cikin gidan ƙasa ko an kai shi gidan ƙasa yana iya nuna cewa shedan ne ke nuna yasafi wato masu na shedan وقال ابن بطة أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها يذكرون وقد وافق الخلف الغادر للسلف السابع ابن بطة يقول أولئك من عين واحدة شربوا ولم من بجئ بجئ إذا الواقع ستة فعليها يردون zuwa ga wannan ruwan gaba ɗayan su suke komawa shi ne wurin son wa an ha yi ne daga nan suke tafar ruwa da gargarar hakal halafu al-ghadir da salafu wanda suka saura sun dace da salaf waɗanda suka wuce yayi ikhtilafin wannan magana ta gudun da ne daga gudana da asalin ta yana yin ta ne a matsayin magana da yake yabo ga malamai waɗanda suka zo daga baya waɗanda suke bin tafarkin waɗanda suka gabace ku lokaci ya kai zamu tsara ra'ayin Allah ya kamar rasu na gaba ce mata shi alƙaida ta tsarisa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh